isa yanzu kaga idan azumi ya zo za ga jama'a sai a zo a ta bayani a kan farlar azumi ko a ta magana a kan watan yi ta magana a kan watan yi ta magana a in babbar sallah ta zo musamman a yanzu kafafen sadarwa ne da ina ne malamai da wanda ma ba malam ba ai ta magana a kan sha'anin babbar sallah hukunce hukuncen layya da abin da ya kamata a yi to me yasa shi in rabiul awwal ya zo ba za a zo a ta bayani akan darajar manzon Allah wanda ya zo a wannan watan ba idan ku a to shi fararar babbar sallah da ake yi da ake yi sahabbai an taba kawo wani hadisi in babbar sallah ta zo sahabbai su dinga wa'azi akan babbar sallah hukunce hukuncen layya suna yi ko kuma in lokacin azumin ashura ya zo wannan azumin nan ai ta bayani akan farla ashura ko kuma azumin arfa ya zo ko ina malamai ai ta bayani akan arfa ai ta maganganu ai ta maulidin arfa ai ta maulidin ashura an taba je an yi amma kaga al'umma ta gama akan haka ta haɗa akan haka ko to shi ma rabiul awwali in yazo in yazo shi ya fi cancanta ma da a ta kwarzantawa a ita zancen annabi a ciki saboda a ciki manzan Allah ya bayyana saboda idan ka tattara duk wannan abin da muka lissafo ba su kai ba su kai abin da ya zo mana rabiul awwal ba wane mutum ba za mu a hada ba annabi ne fi zo mana rabiul awwal wanda ban mu da kamarsa wanda sa aka tsamu kowa daga duhun kafirci to ya kuma Rabi awwal zai zo ba za mu zo mu ta maganganu kan annabi ba mu ta magana kan Rabi awwal shi ya fi cancanta ma har in dai in babbar sallah ta zo za a yi hudubobi ma a ta yi kan layya in azumin arfa ya zo a yi ta magana a kan azumin arfa ya kuma Rabi awwal watan da manzon Allah ya zo shi ya fi cancanta a jidin musulmi yana magana a kai wallahi shi ya fi cancanta yanzu ga Rabi awal ne ya fuskanto mu ga malami a shafana ai ta zancen annabi damun kullum cikinsa muke to mu ƙara a ta gaya mutane darajar shugaba sallallahu alaihi wasallama to in an yi zaga da an ce wai me da kyauta mu je